يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka Allah cikin ikonsa yau muna ranar 29 ga watan bakwai watan Rajab shekara ta 1435 da hijiran manzo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wacce ta daidai da ranar 28 ga watan biyar shekara ta 2014 da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin riyadu salihin min kalami sayyidul mursalin na imamun nawawi allah ya ji kansa da rahma muna nan a cikin babi na biyu babu tauba muna kuma cikin hadisi na ashirin da ɗaya hadisun abdullahi bin ka'ab bin malik mun zo daidai gabar da ka'ab ɗan malik baba ga abdullahi ɗan ka'ab yake ba da bayanin abin da ya faru da shi a lokacin da bai je yakin taboka ba shi da wasu sahabbai yake cewa wani ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an kalamina kuma manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya hana a mana magana ayyuhar talata mumu uku su ne murara ɗan rabe al'amri da kuma hilalu bin umayya da kuma shi ka'ab dan malik min baini man takhallafa anhu daga cikin waɗanda ba su je yaƙi tare da manzo na tabuka ba mana iya su uku manzo izartar da hukunci da umarni ga al'ummarsa sahabbai kada wanda ya sake musu magana ƙala fashta na banan nasu kab ya ce sai mutane suka nesace mu auƙala ko kuma ya ce ta lana sai mutane suka sauya mana da muna haba-haba da su yanzu kowa ya gan mu sai mana fuskar shanu da bahaushe yake cewa hatta tanakkarat li fi nafsil ardu har sai da ƙasa ta canza min a raina fama hiya bil ardi allati a'rifu nake jin cewar ba ƙasar da na riga na sani nake ciki ba ina jin madina kamar ba madina nake ba falabitna ala zalika ka'ab muka zauna a wannan hali a wannan yanayi mu ukun nan murara ɗan rabe hilal dan umayya da kuma shi kansa ka'ab dan malik na laila tsawon wato dare hamsin ko kace kwana hamsin fa amma sahibaya amma abokan tarayya ta a wannan hukunci fastakana sai suka rauni wa qa'ada fi buyutihima suka zauna a cikin gidajensu ya kiyani suna ta kuka ba su da abin da suke sai kukan halin da suka samu kansu a ciki wa amma ana kab ya ce amma ni fakuntu a shabbal ƙaumi na kasance ni ne mafi samartakar mumu uku na fi su ƙarancin shekaru wa ajladahum kuma na fi su ƙarfi da juriya fakuntu akhruju sai na kasance nakan fito daga gida fa ashhadu salata ma'al musulmi in halarci sallar jam'i tare da sauran al'ummar musulmi wa atufu fil aswaqi dan ƙarfin hali har rika zagayawa a cikin kasuwanni wala yukallimuni ahadun amma duk da haka ba ɗayan da ke magana da in ƙari shiga cikin masallaci sallah da jama'a in ƙari yawo na a kasuwa ba mai ce min ta tafas Wa ati rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fa usallimu alai? kuma ina zuwa gurin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi in yi masa sallama wa huwa fi majlisihi yana wajen zamansa ba'a da salati bayan idar da sallah fa aqulu fi nafsi sai nakan ce a raina a cikin zuciyata hal harraka shafataihi bi raddi salam amla ko ya motsa lebansa don amsa min sallaman nan da nai ko ko bai ba ni dai ban ji komai ban ga kuma alama ba thumma usalli qariban minhu sannan sai koma gefe in yi sallar nafila kusa da shi wa usariquhu nazar ina sata kallonsa a lokacin da nake sallar fa iza aqbaltu ala salati idan na fuskanci sallata ya zama ba ma na kallon inda ya ba na sata ganin nasa nazara ilayya sai ya kallo ni wa idal tafattu nahwahu in na dan waiwaya shi yasa a'raba ni sai ya da kai daga gare ni ba ma za mu hada ido ba hatta idza qala zalika alayya har sai da naga hakan ya tsawaita gare ni yayyawa a gare ni min jafwatil muslimina dangane da bujirewar musulmai game da ni mashaitu sai na tafi hatta tasawwartu jidara ha'iqi abi qatada har sai da wato ainihin na je na haura garu ko katangar gonar abi qatada wa huwa ibnu ammi shi dan dan uwan babana ne shi abu qatada wa ahabbun nasi ilayya kuma yana daga cikin mutanen da na fi so akwai ƙauna mai ƙarfi tsakanina da shi fasallamtu alaihi shi ma da naje sai ne masa sallama fa wallahi ma radda alayya salam na rantse da Allah bai mai min da amsa sallama ba fa qultu lahu ganin haka sai nace da shi ya aba qatada kai abu qatada an shuduka billah ina hada ka da Allah in ne maka magiya da Allah hal ta'lamuni uhibbu Allah wa rasulahu sallallahu alaihi wa sallam shin baka da masaniyar ina ƙaunar Allah da manzansa tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi fasakata nan ma ya min shuru bai ce mu komai ba fa'uttu sai na sake komowa da baya ma'ana na maimaita fana shattuhu na kuma masa magiya ina haɗa ka da Allah shin ba ka da masaniyar ina ƙaunar Allah da manzo ne fasakata a karo na biyu ma ya shiru bai ce mun komai ba fa'uttu na sake maimaita yi masa magiya fana shattuhu na haɗa shi da Allah baka da masaniyar ina kaunar Allah da manzo baka san ina kaunar Allah da manzo bane fa qala sai ku yace da ni Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da sa ne suka sani fa fadat aynaya ice sai idanuwa na suka kwaran yadda hawaye wata wallaitu na juya hatta ta tasawwartul jidara har na wato ainihin haura katangar wannan gona na fice wannan shine wani yanki na abin da ya faru a wannan hadisi da za mu biyo bayan sa ɗaya bayan ɗaya insha Allah Ka'ab ya ce wa naha Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama an kalamina ayyuha thalatha kuma manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya hana mana magana iya mumu uku min baini man takhallafa anhu daga cikin waɗanda ba su je ta tabuka tare da shi ba na banan nas ice sai mutane suka nisace mu ƙala ta taghayyaru lana ko kuma yace mutane suka sauya mana hatta ta nakarat lifi nafsi al'abu har ƙasar madina da nake ciki garin madina nake ciki ya canza min a raina nake ga fama hiya bil ardin lati a'ad ina ga ba dai madinan da na sani ba ce falabithna ala zalika 50 laila muka zauna a wannan hali a wannan tsaka mai wuya tsawon kwana hamsin ko kace dare hamsin a daidai wannan gaba malamai suke cewa akwai ilmantar da mu da sanar da mu shar'ancin ƙauracewa mai saƙo da ɗan bida don ladabtar da shi da tsawata masa a kan laifin da ike yi ko bida ta salon wato ƙin yi masa magana da watsi da shi gashi da ka. da sauran abokan wato anin fada wasu cikin matsala manzo sallallahu alaihi wasallama ya ƙaurace musu shi da dukkanin sahabbai na ba mai musu magana don ladabtarwa da kuma tsawatawa game da fadawa irin wannan le. wannan ina daga cikin dalilai da suke tabbatar da shar'ancin yin haka amma malamai suna goya da cewa lallai a kiyaye idan ya zamanto cewar wannan salon zai samar da sakamako kyakkyawa to a shi kamar yadda manzo da sahabbansa suka bi idan binsa ba zai samar da salon da ce ba ba zai samar da amsa da ta kamata ba to haƙure wa bi masa shi ya fi don kada a rasa wanda ake so a ladabtar ɗin gaba ɗaya kamar yadda za mu ji a nan gaba in banda Allah ya taimaki ka'ab da ƙarfin imani da kuma rabautar duniya da lahira an kawo masa farmaki daga ɓangaren arna cetutun da manzan Allah da shi da sahabbai sun ƙaurace masa sun ƙishi ya zo ga ɗauki ya dawo inda ba za a yi masa irin wannan halayyar irin abin da yake faruwa da mu a yanzu idan wata musulma ta yi laifi ga ta da ciki amma ba ta da aure ake magana cewa to tsayar da haddin shari'a ya kama ta tun da ta taba aure jefe ta za a ba taba aure ba bulala za a yi mata sai su yi kururuwa su ce yancin mata zo mu muna shirye da karɓar ko? a'a mutum ne ya kisan kai aka tsayu a kan cewar sai an kashe shi yanzu na sai su yi kuro su sai an yi haka an yi biyu an kashe wancan za a kashe wannan su ne masu tausayi su suke neman yancin ɗan adam sai su daure wa mai barna gindi a karɓo shi bayan wani lokaci kuma an sarara ya kuma yin wata barna to saboda haka idan ƙauracewa mai laifi zai sa a samar da tsawata masa a ci nasarar gyaran sa to haka shi ne abin da ya kamata idan ƙaurace masa zai sa a rasa shi a samu wata ɓarnar da tafi illar da ake ciki to sai a haƙure ya ƙaurace masa a mu'amalance shi sassalan da ya dace cewar da i manzo sallallahu alaihi wasallama ya hana a magana da su sai ce ayyuhar talata iya mu ukun nan da muka faɗi gaskiya wannan ayyuha salasa din abin take nufi an keɓe wannan hukunci da iya su ukun banda sauran wanda suka yi uzuri ko da daidai ko ba da daidai ba ko ƙarya ko gaskiya wannan magana su ta wuce tsakaninsu da su manzo ya karɓi abin da ya bayyana gare shi ya bar wa Allah abin da ya boye gare shi waɗannan suka fito da iya gaskiyarsu abin da ke ransu shine abin da ke kan harshen su. to ya tabbata sun yi ba daidai ba ga horo nan ya biyo baya jan kunne da ladabtarwa da kuma tsawata yake cewa a ci gaba fashta nabnan nasu ko auƙala قال lana hatta حتى تذكرت لي fi nafsil ardu wannan gabar da yace ce hatta talakkarat li fi nafsil ardu a ruwayar ma'amar cikin marawaita hadisi lafazin da ta zo da shi ita wannan ruwaya ta zo da cewa na karlanar haifan gonaki da filayen garin madina suka canza mana hatta ma hiya bil lati na arifu har suka zama mana kamar ba garin da muka sani ba kamar ba filaye da gonakin da muka sani ba ma'ana madinan ta musu daban ce musu zafi da bahaushe yake cewa watanakkara lanan nasu mutane ma su ma suka sauya mana garin ba daɗi mutanen su ma sun sauya hatta mahumun lazina na'ar har suka zama mana kamar ba su ne waɗanda muka sani ba duk yadda muke da su da gaba ɗaya komai ya sauya za a karɓe ka ana haba-haba ana murmushi ana dariya ana tambaya ka ya ake ciki mai kake ciki yaya a faranta maka ka faranta to yanzu kowa ya ganka sai ya haɗa rai ka yi magana kamar kanai da dutse ko kanai da garu ba mai kulak to shi ne malamai suke cewa wannan salo da ka'ab ike bayanin halin da suke ciki na zafin gari da canzawar al'ummar da suke rayuwa tare da su ma'anarsa gaya mana halin da shi da ‘yan uwansa da suke cikin ƙarƙashin wannan hukunci suka samu kansu na damuwa da ɓacin rai da ƙunci sakamakon wato sauya musu da aka hikimar faɗar wannan cewar mutanen sun canza garin ya zama kamar ba garin ba mutanen sun ba kamar mutanen ba yana faɗar halin da zukatansu suke ciki damuwar da suke ciki ta sa suna kallon abubuwa kamar ba yadda suke to haka dama al'amari yake idan ya dugun zama mutum shi kansa yakan ji kamar ba shi ba inda yake rayuwa yakan ji kamar ba nan bane to damuwa takan sa ka daina jin daɗin yanayin da kake ciki ka daina jin daɗin jama'ar da kake rayuwa da su to irin wannan ne idan ya kai ya kawo halin da ake ciki a yanzu ake samun hawan jini damuwa ta damuwa sai mutum ya ƙame ko kuma wani sashi na jikinsa ya shanye kamar yadda wasu mu nan da suka halarci irin karatukan da muka bayan shaidu ne akan wani bawan Allah irin rana alhamis da muka karatun al'adabul mufarar da muka kammala wata rana muna karatu nan min yi sujada da wani bawan Allah a raka'a ta biyu ta isha'i amma raka'o'i biyun ba a kare shi da su ba yana sunkwe goshinsu a halin sujada har muka idan ko ka halarci gurin ina sahun gaba aka idar aka ce mu wannan fa bawan Allah tun daga raka ta biyu bai kuma dagowa a haka yadda ka ganshi haka yake nace a taba shi aka taba ina motsi ba a ji alamar motsi ba nace a tunkuɗe shi aka tunkuɗe shi na shiga karatun ayoyin ruqya bisa ga tsammanin da yuwar ko yana da alaƙa da shidanu in ma ba su bane alqur'ani dai shifa'un ne ina cikin karatun kuma sai ya numfasa sai ya rike cikinsa kamar mai ciwon ciki ruwan da nake tofa karatun aka bashi ya sha sannan ya iya mana bayani na halin da yake ciki damuwa ce ta ya musulunta a rayuwar da yake a cikin jos ya kai ya kawo har jerusalem an je da shi an yi gasa ya ciyo mota a kiristanci ana ji da shi amma zuwansa da i a matsayin wato ainihin an sallame shi daga kama makaranta izo kano irin ka zo kai dan aiki da wata ma'aikata ko kuma wata makaranta nysc dinsa a wujilta dalilin haka ya musulunta a hannun mai wannan gidan da kuma ciya ɗincin Allah ya hukunta ya karɓi addinin musulunci da ya koma aka karɓa motar aka ƙone kayan sawarsa aka ƙone duk da kandin shaidar karatun aka yi duk abin da za a yi wannan yanayin ya sa da ya zo nan ya yi eh aka kai shi kurkuku ga duka jikinsa ma duk da tabo wannan damuwar da yanayin shi ne sa shi wannan kamewar da muka so muka to wannan haka dama shiga tsaka mai wuya damuwa take faru to kasancewarsa bai daɗe a cikin musulunci ba damuwar shi ne ta kai har wannan matakin amma wanda ya daɗe a cikin addinin musulunci ya san an jarraba annaba da abin da ya fi haka to tuna irin wannan yana sassauta maka ina rage maka zafin raɗaɗin damuwa a zuci kuma su ma ɗin shi yasa ba su bai hau ɗin ba a nan ko ya tsaya iya ga ai hawaye ko kuma a faɗi irin wannan maganganu to haka tsarin imani yake haka wato ilimin addini yake in ka same shi to matsalar ka duk yadda ta kai da zafi da iznin Allah za ta zo da sauki to shi ne ana yake gaya mana cewar sai da suka zamanto suka ga garin madina ya sauya musu mutanen da ke cikin mutanen madina sun sauya musu kamar ba waɗanda suka sani ba a cikin wato anin kitabut tafsir na imam al-bukhari Allah ya ji kansa da rahama ya zo da ƙari a wata ruwayar da ke cewa wa ma min shay'in ahammu ilayya in ji ka yake cewa ba wani abu mafi mahimmanci a gare ni min an amuta fala yusalli rasulullah sallallahu alaihi wasallam a ce a wannan lokacin da muke tsaka mai wuyan nan Allah ya hukunta min mutuwa a ce manzo ba zai mun sallah wannan shi ya fi damu babu abin da nake gani da girma da muhimmanci a raina a wannan lokacin kamar wannan kaffa Allah ya karɓi raina a wannan tsaka mai wuyar a zo da gawa ta manzo ice ba zai sallah kai an fahimta ko kaga wannan ai kai ka san ba yayi laifin da so bane har yanzu dai da na sanin nan tana ta binsa. aw ya muta fa akunu minan nasi bi tilkal manzila ko kuma Allah ya ikonsa shi manzan ya rasu in ci gaba da zama a wannan hali na tsaka mai wuya a tsakankanin mutane su ce ai su manzo har ya rasu bai ce su yi magana da ni ba ko a waye gari ba wani ɗaya da zai min magana in ma mutuwan ne a ce to su ba su ne ba sa ma yi min sallah ko ba sa yi min sallah na cikin munafukai ko na cikin musulmai ya ce to wannan shine mafi abin da ya fi damu na. kaga ruwa take gaban ba ta zo da wannan ba amma kawo ta zai da samu fahimci hadisi a kuma gurin ibnu a'id yake cewa hatta wajilu wani ƙarin har aka wayi gari dukkaninsu mutum uku nan sun tsorata sun firgita ashaddal wajen mafi tsananin halin da mutum yake samun kansa a ciki na tsoro wasaro mitlar ruhubani suka zama kamar masu bauta kiristoci masu bauta a kiristoci ta ruhubaniyanci sukan ƙaurace a wani guri ba su da abin yi sai bauta to su sun kaura cewa cikin al'ummar musulmi suna cikin gidajensu daga su sai iyalansu a can da abin da ya kama za su na bauta Allah a ciki anan suke shiga jama'a ma ta musu wuya to kaga shi ma nan ina gaya mana yanayin bambancin da ke akwai tsakanin cewar shi ina tsoron a ce ya mutu a wannan yanayi ko manzo ya mutu a wannan yanayi isa kansa a cikin hali mawuyaci a kimar sallah a ƙi masa magana in yana raye ba magana ya mutu ba ce to wannan abin ba shi kaɗai ba sauran 'yan uwan matsalar sama haka suka samu kansu a ciki shi ne ce fa amma sahibaya amma su abokan samun kansu a matsalar da muka samu kanmu ni da su fastakana sai suka yi rauni wa qa'ada fi buyutihima suka zauna a cikin gidajensu yabkiyani suna ta kuka wa amma ana fa kuntu ashabbal qaumi wa ajladahu amma ni sai na kasance ni ne mafi samartakar su abokan matsalata kuma mafi juriyarsu da ƙarfin cikinsu fa kuntu akhruju fa usalli fa ashhadu salafai ko <clears throat> sai na kan fito in halarci wato Ani sallah ma'al musulmi na tare da sauran musulmi wa a fil aswaqi in ta kaiwa da kawa cikin kasuwanni wala ne ahad amma ba wani mai mun magana to wannan gaba tana dauke da yi mana bayani na kukan mai saɓo. ina ɗaya daga cikin alamu na tsananin da na sanin saɓan da in ga mai saɓo saɓan ya sa shi kuka alama ce daga alamomin da na sani da jimamin tsaka mai wuyar da ya samu kansa na yawa Allah ba daidai ba to wannan imani ne yake gadar da haka wanda imaninsa ya rauni har za ga yana goya saɓo kan saɓo amma bai jin wani abu a ransa zai kwanta ya maka bacci sarrai ya tashi kuma ya shiga gari ya hulɗa da kowa kamar da kowa ya samu amma in imani na da ƙarfi kai laifi ba zai baka ka sake ba damuwa ta rika kai ma tana kawo ma a cikin zuciya har ta kai ga aga alama a wato wasu sassa na halittar jikinka kamar wato gumi da rikicewa da wato anin alamar kamar kana cikin wata damuwa ko kuma a ga hawa yana zuba kai da kanka ce yaya ka kasa bayani ka ce ah, ba ku. saboda haka wannan kuka da suka koma gida suke yi ba su da abin yi sai shi alamu ne na da na sanin da ke cikin zuciyarsu ya fito fili shi yasa ba wuce yake cewa labarin zuciya a tambayi fuska to nan fuska ta bayyana kuma wannan gaba na sanar da mu cewa galibi wanda yake da karancin shekaru da samartaka yakan fifici mai yawancin shekaru juriya da ƙarfin hali wannan shine mafi yawanci ana iya samun ɗaya-ɗaya kuka tare da tsoho da ake cewa mai ran ƙarfi an gane ko gashi tsoho amma da kakke amma an fi samun jajirtattu da kakku masu juriya daga cikin samari fiye da a cikin wato anin tsofaffi ko wanda shekarunsu ya ja to shi abin da ya faru da ka'af da sauran abokan wato matsalarsa yake cewa ya fi su samartaka kuma ya fi su ƙarfi da juriya shi yasa shi har yake iya fitowa ya kai ya kawo cikin gari amma su ko fitowa su shiga jama'a a cikin gari ba ma sa iya sannan wannan yana sanar da mu tsananin rukon sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da umarnin manzo da hannunsa domin gashi baki daya bai daya tunda manzo ya ce kawai musu magana ba wanda yake musu suna gidan suna kuka ba wanda ya je ce kukan me kuke ko me yasa kuke kuka ai an san me ya faru to ba ma mai zuwa ballantana ko tambayar ko magana ta sa su ji wani sassauci to haka ake so duk musulmi ya kasance dan Allah ya ce idan annabi ya ce yi zama ya riko da wannan ba zai iya sauka da kan wannan abin ya tafi waninsa ba wanda karancin wannan rashin wato bibiyar abin da magabatanmu suke kai mu kafu akan abin da suka kafu akai ya yasa a wannan lokacin da muke ciki muke ganin wato anin sai dai hirar baka na mu masu kaunan manzo ne ba mu yadda a taba shi ba ba mu yadda a ci mutuncinsa ba amma a kaikaice muna yin abin da yake shi ne wato warwara daga abin da muke faɗa a to ka ce baka yadda a ci mutuncin manzo ba ba za a taba shi ba ne ba zai taba shi ba ka sa ido kana kallo amma kai yanzu shi hadisansa kana buga littafi hadisan sun shashafe falaɗin da kake buga ya gaji amma kana siyar da shi a haka amma ba za ka buga katin ɗaurin aurenka a haka ba kanuna kariyar kariyarka daga zancen manzan Allah ba ka ba ko a ce saboda kana so ka sami riba bari ka yi yadda zai arha ko ƙura'anin ko hadisin sai a ji a bugo ƙura'ani sai a ji a ɗauko share ofis takardar da cikinta fasta pdp da ɗan takara wajenta ba rubutu sai a juya inda ba rubutun sai a buga alƙur'ani mai girma cikin kuma ka buɗa ɗan takara na gwale ma ido ina ƙaddara ƙur'ani inda manzan da ya zo da ƙur'ani ya gaya mana cewa hoto a musulunci ba abin yayatawa ba ko sai ka ce to ƙur'anin da ka zo da shi ma ga yana a cikin hoto ka ƙadara ƙur'anin ka ba shi kariya ko ka ɗauka ka kaiwa wanda yake arne shi zai buga ma saboda an fi samun saukin kuɗi ko kuma ka kai masa yanzu zai maka haka zai rika ɗaukan ƙur'ani yana jefarwa kamar yana jefar da jarida waye walakanta ƙur'anin anan shi ko kai da ka kai masa to haka muke ta fama ga maganganun na manzo mun sa kafa mun shure ya ce duk abin da wato ani ba mai tsarki ba Allah bai karɓa inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban kamar ce yake ƙari faɗaka yanayi ya sauya yanzu ba da bace haka aikin mu yake gaba sai a je a ci haram din son rai sai a ce ya Allah mai gafara ne mai jin kai tun da gafara aljihunka take sai ka ɗauko ka laƙaya kanka me tabbacin ka na an karɓa to sai mun sauya mun zama kamar sahabbai da zarar Allah ya ce to mun ji mun gani manzo ya ce mun ji mun gani in hani ne ma hannu in umarni ne mu aiwatar to haka sahabbai suka kasance ga 'yan uwantaka ga abokantaka ga kusanci na makotaka ga gari ga yare amma sun sauya wa waɗannan sahabban fafur ba mai musu magana ba mai kula su Ka'ab ike cewa wa ati rasulallah sallallahu alaihi wa sallama fa usallimu alai sai na kan zo gurin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi in masa sallama wa huwa fi majlisihi ba'da sala ina gurin zamansa bayan idar da sallah assalamu alaika ya rasulullah fa aqulu fi nafsi ni kadai nakan faɗa a raina nakan raya nakan saƙa a zuciyata hal haraka shafataihi bi raddi salam amla ni ko lebansa ma ya motsa da sunan amsa min sallaman nan ko bai motsa ba ni da ba zan iya faɗa ba ni kai na ci na ga motsin lebansa na faɗa na yi ƙarya bai motsa ba tuni ma dai ban sani kaga manzo ma bai ce ba ta tafas ba kuma shi ya zo da wa'iza huyitun bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsanin kuma shi ya zo da haƙƙun musulmi alal musulmi daga ciki ce raddu salam ko amma shi ga shi ma ya ƙi kamar da sauran ma sun ƙi ko yake cewa kuma usalli qariban minhu duk da haka dai bayan na gama sallar farillar na yi sallama sai in goya da yin nafila shi har yanzu dai ban Allah yana nan jajirtacce akan neman kusanci zuwa ga Allah ko ko a tausaya masa wa usariquhu nazar kuma ina sa kallon ina cikin sallar sai dan yi har da ido ya ga ya manzo ko zai ce to in ka duk da sallar zo ko fa idza aqbaltu ala salati ice na fuskanci sallata kawai ita nake nazara ilayya nakan hankalci cewar kallo na yake sai ya dubo ni wa idza tafattu nahwahu ina dan waiwaiwa areas faryas shi yasa ina cikin sallah a arada anni sai kau da kai kan ma mu haɗa ido to wannan bayani ina ƙaranmu da mu da cewa idan bawa musulmi ya zama mai sabo saban yana sa ya saryarwa da kansa wasu haƙoƙi da yake da su a musulunci saƙon yana sarya masa da haƙoƙinsa da yake da su a gurin 'yan uwansa musulmi rashin bashi wannan haƙƙin ba a saba musulunci ba cewar alfarmar tsare dokar Allah da ta manzo sallallahu alaihi wasallama ita ce ta sa yake da waɗannan haƙoƙin idan ya ban da haƙƙin Allah da manzo da alfarmar da ta zo masa da wannan haƙƙin to shi ma za a yi wance kali da haƙoƙin ba za a yi masa su ba an fahimta wannan gabar abin da take gaya mana kenan da haka manzo sallallahu alaihi wasallam ya sar yadda haƙƙin da sa'ad yake da shi a kansa na in ya masa sallama ya amsa masa ya ki amsa saboda bai biyo hanyar da za a amsa masa sallama da yana so a amsa masa sallama da bai kibin manzo wannan yaƙi ba da bai saba wa Allah da manzo ba wannan shi ma duk wani salo ne na wato ladabtarwa da tsawatarwa da dawo da wanda ya bar hanya zuwa ga daidai Allah ya tsare mu da shi umancin sako kuma wannan gaba tana sanar da mu cewar satar gani a sallah kaɗan har ka kalli wani ɓangare ba inda aka ce ka kalla ban kana sallah tunda ce kana tsaye idan kai zama na kallon inda za ka sa goshinka in kai sujada in kai ruku'u aka ce ka sa wato tafukan hannayenka ka wara su ka kama gwiwarka kakka tankwara hannayen don kakka bokari ka miƙar da su yadda zai ba da bayanka ya ba da sambel ya miƙe totar har ake magana da za a aje ƙwarya ba za ta tuntsire ba saboda miƙewa bayanka kanka kakka ɗaga shi ka kalli gaba kakka sun koyar da shi ka kallo baya inda ganin ka ya gani nan ake so ka kalla a lokacin ruku sai zaman to kana daga tsayin maimakon ka kalli da zaka sujudar sai kai dan har ka kalli na hagunka ko kai har ka kalli na damanka kaga dai ba kallin da aka ce ba an fahimta to sai wannan gaba take sanda mutum in haka ta faru da mutum a sallah sallar ba ta ɓaci ba ba ta ɓaci ba amma dai shedan ya kwashi rabansa Mai dalili saboda manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa waiwaye a cikin sallah ka kalli gefe ko ka ga wani abu da ke gefen ka sabani inda aka ce kalla yace ikhtilasun yaqtalisuhu shaytan wata wafta ce da shaidan yake wafta daga cikin sallar bawa ana samun raguwar abin da ya kamata ka samu a sallar ta dalilin haka shi yasa akan shiga sallah a fita ba lalle ya zama cewa da ni da kai ladan iri ɗaya ba bane duk da mun bi limami guda mun fara a lokaci guda amma sai in fi ka samun abin da baka samu ba saboda nutsuwar da komai da hankali wajen aiwatar da abin da ake so a sallar nawa ya fi naka ko naka ya fi to shi ma anan da da ya idan da sallar sai mun to da kake sata gani na sai ka sake sallar ko da ya rushe sallarsa amma da yake bata lalace ba sai manzo bai ce masa haka wanda sai ke tabbatar da cewa kuma da ta lalace ba zai bashi ta yin sallar da bata da amfani ba duk da wannan yanayin da ake ci da ko ba shi ba ya faɗa cewar ina sanar da kowa al'umma ta wanda duk iwaiwai ko ya sata gani na sallah bai da sallah alal aqalli ya isar da sako amma tunda bai faɗa ka bai na wani sallah tayi sai dai ba a rasa tafiyar wani abu da lada yake cewa hatta idza qala zalika alayya min jafwati almuslimin har sai naga hakan yayi yawa ya tsawaita gare ni na bujirawar musulmi da kauda kansu da gare ni mashaitu hatta tasawwartu jidara ha'iti abi qatada sai na tafi na je na haura garin gonar abi qatada wa huwa ibn ammi shi dan dan uwan babana ne da babansa da babana ‘yan uwa ne ɗan wa da ɗan ƙani ne an fahimta ko wa habbin nasi ilayya kuma yana daga cikin mutanen da na fi ƙauna ina matuƙar sansa sallamtu alaihi ne masa sallama fa wallahi ma radda alayya salam na rantse da Allah bai mai min da sallama ba duk kaunar da ke tsakaninmu da shi duk da ƴan uwantakar da ke tsakaninmu da shi ƴan uwantakar addini da isar da kuma aiwatar da tsarin Allah da dokarsa gaba take da ‘yan uwantaka jini da kuma ƙaunar da ke akwai dama aibin Allah ne ya gadar da kaunar in ku an saba to ba za a ci gaba da irin wannan ƙaunar ba in ka saba sai an nuna ma ka gani sai ka fahimta yake cewa fa qultu lahu ya aba qatada ayinshuduka billah hal ta'lamuni uhibbu Allah wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam shin ba ka sanni da ina kaunar Allah da manzo ba tsira da amince Allah su tabbata a gare shi fa sakata nan ma ya shiru iki ce min ta tafas na maimaita gaya masa haka fa uttu fa na shattuhu fa sakata i kuma yin shiru fa uttu fa na shattuhu na kuma wato maimaita masa wato anin eh, munashada shine magiya da bahaushe yake cewa na kuma masa magiya na hada shi da Allah qala Allahu wa rasuluhu ala a'lam sai ce Allah da manzansa su suka fi sani fa fadat aynaya sai ko ido na idanuwa na suka kwaran yadda hawaye wata wallaitu na juya hatta tasawwartu aljidara hanna haura garin wannan gona a ruwayar da ibnu abi shayba ya rawaita a daidai gabar da a wannan ruwaya da muke karantawa kab yake cewa hatta idza qala zalika alayya min jafwatil muslimin daidai inda yace min jafwatil muslimin na bijirewar musulmai to a ruwayar ibnu abi shayba ta zo da cewa wa tafiqna namshi fil nas sai muka tafi mukan wato kai mu kawo a cikin mutane ko muna tafiya a cikin mutane wala yukallimuna ahadu ba mai mana magana ashe wannan salon kin yin maganar ba ga ka'ab kawai bane illa su wadancan da suka ga abin ya tsamare sun riga shi tarewa a gida da komawa gida sun riga shi rauni kafin wannan su ma sun fada cikin wannan yanayi wala yuraddu alaina salaman ba a maimar da wata sallama da muke to kaga ta da fito mara cewar bijirewar da musulman suka yi na kin amsa sallama ne da kin kula su shi wannan jafuwa din da ya faɗa shine bijire musu da nuna ko in kula ko oho da su da ake shine jafuwatul muslimin ya ce tasawwartu jirara ha'ita abi qatada na wato haura garu ko katangar gonar abi katada sai malamai suka ce to wannan yana nuna cewar akwai halaccin mutum ya shiga gonar abokinsa ko makusancinsa ta salon haura katangar ba bai ta kofa ba idan ya san cewar bai kyamar haka ko da bai masa izinin ya haura ba in dai wani ne in so nawa zai haura ba damuwa ba ce na san ba wanda zai min illa ba a ciki ba sata ta kai shi ba ba barna ta kai shi ba to kenan wannan ya halatta in akwai wato ainihin sanin cewar eh kusancin da ke tsakani ya kai kai haka ba wani abu ko ku a'a ka san wani ko kai haka ba damuwa suka ce malamai suka ce haka ta faru ba ne ba za ka ce Allah ce wa atul buyuta min abwa ba kai wa ce ka haura masa an gane ko Eh, inda halacci da dama daga wajen wanda yi ko kuma kasancewar ba wani matsala za a kawo a rai na tunanin ai mun ga wani ya haura maka ko ma waye ana zuwa ai ka abu ne yake haura a dan uwan babansa ne duk dangi da ne ko a ai mai gonan ma yana nan yana yin haka ko to wannan malamai suka ce hakan ba laifi amma da sharaɗi. suka ce dan ya zamanto cewar babu wata matarsa tare da shi a ciki da haurawa ka za ta iya sa ka ganta a yanayin da bai kamata ka ganta ko ba wani abu nasa a ciki da bai so ta irin wannan salo ba zato ba tsammani ya ga an duro masa ya inda wannan to bai halatta eh. sannan bayan haka nan ma dai tabbatar mana abinda a baya ko kafin mu zo nan muka faɗa na jajircewar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wajen aiki da abin da ya dora su aka ko hani ko umarni ga abu qatada ya ki kula dan uwansa ka'ab ya ki amsa sallamarsa ya ki ce masa komai ce wanda yi an shuduka an an billah ina hada ka da Allah ina maka magiya da Allah to malamai suke cewa wannan shine abin da aka samo daga gaba ɗayan kakaf ɗin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk sanda wani daga cikin su ya so yin magiya cewa yake ina hada ka da Allah ko ce da kai dan Allah ba sa cewa dan Allah dan manzon Allah ba sa cewa dan Allah dan annabi Muhammad ba a magiya da annabi Muhammad da Allah kawai ake magiya malamai suke cewa shi ma wani nau'i ne na bangaren rantsuwa ka haɗa mutum da Allah kana so sai ya yi abu don girman wannan abin da babu ya shi to malamai suka ce da Allah kawai ake wani haka aka gano duk sahabbai abin da suke da haka lokacin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama jikansa ba lafiya ko jikarsa yar Zainab tana gab da barin duniya farfashi kamar ta mutu nan take sai ta ce aje a ce manzon Allah ya zo ya ga halin da yadda take ciki jikarsa sai maza Allah ya ce a je a gaya mata ta nemi sakayyar Allah da ladansa akan wannan jarrabar da ya ɗoro mata ta yi haƙuri aka je a gaya mata ce na gamsu na yadda da abin da manzo ya faɗa a je a ce da an shutuhu billahi an ya atiya ina haɗa shi da Allah don girman Allah ya zo ita ma sai ta masa magiya da Allah bata ce dan girman Allah da shi babana ba an fahimta amma in ka samu wanda bai da wannan karatun da kai yanzu da jahiltar wannan hukuncin ya saba yana dan Allah dan annabi to ka ce kai mushrikin banza a ba a haka in haka ne kai ma kafin haka da mushrikin ne ke an fahimta da bambanci da wanda yake abin da ilimi bai je masa ba da wanda kuma yana da ilimin abu kai yanzu da kai ilimin in ka sace ganganci kai amma shi da bai ilimin ba sai ka masa uzuri da wannan rashin ilimin sai ka ilimantar da shi e, babu mai matsayi a cikin bayan Allah irin annabi Muhammad amma yana da iyaka akwai gaba ma da gabanta in aka ce wannan haƙin Allah ne to ba a sa wani Allah a gurin Allah ya sa mu dace sannan bayan haka yake cewa in ji abu qatada bayan ka'ab ya masa magiya ya hada shi da Allah shin bai san ina kaunar Allah da manzo bane karshe da ya ga abin ya matsa an kai har sau uku sai ce Allahu wa rasuluhu alam Allah da manzansa ne suka sani a to kai abu katada da aka hana ya masa magana ina kai na ce masa Allahu wa rasuluhu alam ko ita ba magana ba ce aka ki amsa sallama ai ta ma sallama shari'a ta zo da ayi ta ko amma ba amsa manzo bai amsa sallama ba kuma ba ku amsa sallama ya kuma kake gaya masa Allah wa rasulu a alam saboda ai wannan kalmar in ka gaya wa mutum ita ai ba daɗi ne da ita ai amsa sallama yana sa ran zai samu lada ka samu lada ko amma imaninsa ka ce Allah da manzo suka sani kai baka sani na da imani ko ba da imani daɗi zai masa ai ka sake cinna masa ba daɗi an fahimta ko to wannan yana da alamar wani sannan malamai abinda suke cewa eh shi ba ma ya faɗi haka bane balo balo ya ce a shi dai ya faɗi haka Allah da manzansa suka sani ba dan ya amsa wa wato ka'af a game da magana da ya faɗi masa ta magiya iya wannan ba a'a ya faɗa ne abinda ke ransa Allah da manzon suka sani ba zai iya sanin ka'ab ina da san Allah da manzo iya gaskiya haka ne tunda yayi wani abu irin na alamu na munafikai shi ma bai sani ba su da ka qadi iya yake cewa wannan magana da yuwar bai faɗe ta nufin yayiwa ka'ab magana bane ya faɗe ta ne a ransa wannan shine abin da ya ƙudurce. da yiwuwar kuma ɗin ma in yaji kamar da muka faɗa ba kalmar da za ta yi mar daɗi ba sai ta ƙara masa rashin daɗi kada an ce ba san ina san Allah da manzo ko ba so ba an ce Allah ne suka sani to wannan abin sai yake ganin cewa ai a yadda yake da sanin da ake masa yanzu a zo har ana kokwanton imaninsa ko sai hawaye biyo baya sai ya fashe da ku na'am za mu zo fagen tambaya mun karasa eh saboda haka ko sai kama kuka to wannan kukan da i an zo gabar shi da kansa yake cewa wasu sun yi rauni suna can gida ba abin da suke sai kuka shine mai juriya ciki shine mai karfi mai kwari ko to shi ma an zo inda ya rauni gane ko shi ma ya koka da na san nan yana ta bin su kan wannan saɓan da suka wannan shi abin da ya faru a karatunmu na ne da kuma gabar da muka wara muka yi magana a kanta Allah ya samu mu dace sai a kira sallah sai masu tambayoyi su biyo ba insha Allah eh. haka yake ba daidai ba ne sai dai ka ci da mutum dan Allah yi maka saboda abin da kake so ka sa shi yayi nau'i ne na ibada kake gaya masa don wanda ba mai girma sama da shi yi. Shi ne Allah yanzu misali so yake yi masa shaida a kan imani ina hada ka da Allah baka san ina son Allah da manzo ba ya haɗa shi da Allah akan ya masa shaida shaida a addinance ibada ce ka faɗa abin da ka sani kamar na cewa yi shahada gare ni kamar yadda Allah ya ce faƙe mu shahadata lillah to ka yi ta don Allah sai zai ce Allah da manzo suka san to shine malamai suke magana cewar magiya ana ne da Allah haka aka samu dukkan lokacin sahabbai iya inda suke tsayawa kenan an ka billah ko la ka billah <clears throat> to haka suke su kuma suna kafuwa ne suna tabbatuwa ne akan abin da manzo ya koyar da su to shi sa akan ce to yi koyi da wanda suka gabata daga cikin sahabbai tabi'ai da ta samu koyarwa ta kusa kusa da manzo sallallahu alaihi wasallam saban tafiya ta tafiya za ka ta gani abubuwa yana faruwa yanzu ga yana faruwa da mu ce na rantse da ka'aba ba a rantsuwa da ka'aba saboda bai wace daga cikin bayi ko ko mutum ce maka din ya rantse da annabi muhammad amma saboda ya jahilci manzo yana cewa la tahlifu bi abaikum kada ku kuskura ku rantsa da iyayenku yace fa man kana haliban falyahlib billah duma wanda zai rantsuwa ya rantsa da Allah aw yasmut ko ja bakin sa ya shiru in ba zai rantsa da Allah sai ya faɗi doka da kansa cewa da Allah ko ake rantsa amma duk da wannan sakon da ya bayar ai ana yin rantsuwa da wannan saboda an jahilci sakon ba a koma musu so da to ba a magiya da manzo su da da Allah kamar da ba a rantsuwa da manzo su da rantsuwa da Allah eh, zaka ya iya kasance <laughs> eh karatu shi ne mafita in dai za a yi karatu za a samu mafita da iznin Allah komai za a yi shi daidai kuma a samu cimma nasara wannan mai tambayar shi kuma abin da yake cewa da Allah ya masa ƙarin bayani akan yin alƙanu bayan sallar asuba saboda an ce kullum sai an yi da asuba ko saboda ina ganin akwai marasa lafiya a cikinsu menene fa'idar haka to yin alƙanu a da hadisan da suka zo da su ko suka zo da shi ba ingantattu ba ne kamar da malamai suke ambata ware ita asuba da yin alƙarf kadai a kanotin nazila wani abu ya faru al'ummar musulmi su koma ga Allah su kai kuka a alƙanut to wani ana yi a duka sallolin farilla ko a azahar ko a ko a magarba ko a isha'i ko asuba duk ana yi amma ware ita asuba a ce duk asuba sai an yi wanda ake na alkanut to na hadisan ba su tabbata ba amma wasu da basu ilimin sanin basu tabbata ba suke yi in Allah ya datar da kai da wanda zai iya saurara ka masa bayani ya fahimta ya gane kai wanda bai samu fahimtar wannan ba yake kan haka kakka lalata sallarsa ka ce ba te ba ko ka ce sallar yan bida'a ba wata ba wata bid'a da zo da sallah yawa ka bashi da matsayin wanda suka kuskure wa fahimtar abin da ya fi daidai shi kuma wannan dama an za a birkice komai daga ayyukan musulmi kai ma ba za a rasa wani abin da ba shine daidai ba kake an fahimta ko to in ka ba abin ta salon hikima da kuma salon da ya dace za a fahimci juna har kuma a sau abin da ba shine ba a kama wanda ya kamar wannan bayanan da muke yanzu na magiyar wani watakila in ba bai taɓa jima ba magiyar da manzo ba kuma yana yi to aka ce za a kafirtar da shi ko za a shirkantar da shi ko kuma za a wacce kala da abin da ya yi to ka ba mai faɗa wani lokaci aka burkito wani gurin sai kama zuwa saka a cikin layi <laughs> ko ba haka ba sai Allah ya samu dace eh. na wa alaikum salam ci gaba eh. na haka sai yi wa tafiyar bayani sun ne alaƙar wannan sallan da ka samu wasu mutane sun fara da mutum ya samu da ɗaya misali ya tashi zai ramu kai ma ka zo kai yi ka bi su ba wa suna da alaƙa da wancan abin koya abin yake da malami haka cewa batun mutumin da ya zo ya samu raka ɗaya a sallah tare da liman ya tashi yana cikowa ko ya samu raka'a biyu ya tashi yana cikowa ko uku ya samu saura ɗaya ina cikowa sai kuma wani ya zo shi yanzu bai samu ba kuma an idar da biman. sai shi a tutun daga wani yana cikowa barin goyi da shi ma samu jam'i sallar da ike ita zai na samu raka ɗaya da ta rage masa shi ya ciko ni kuma na samu ɗaya sai ciko uku ne ma ice ya wannan abun ina da alaƙa da abin da ya faru lokacin manzo na mu'az ina yin sallah tare da manzo ya tafi masallacin unguwar da yake yi masa sallah su bi shi wannan yana da alaka da wannan kokoya abin yake kamar da malamai suke cewa shine duk mutumin da sallarsa ta inganta a karɓe ta a matsayin sallah a yi la'akari da ita a matsayin sallah to limancinsa ya inganta man sahat salatuhu sahat imamatu duk wanda sallarsa ta inganta a kira ta sallah karɓaɓɓiya daidai to limancinsa ma ya inganta yayin da aka ce limamin farko ya ce assalamu alaikum to kamar yana cewa yanzu fa zan gashin kanka kake ce kai mamuna in kai kuskure sai ka gyara ba magana in ɗauke maka sallah kake bi na ko yanzu kamar mai sallah shi shi kadai kake a abin da zaka ci shi ne malamai suka ce to wannan in ka zo ka bi shi babu laifi za ka iya binsa ka samu jami sannan suke magana cewar a kuma lokacin manzan sallallahu alaihi wasallam ikan kwadaitar da yan uwan sahabbai ma'ana sahabi ga sahabi an yi sallah da kai ga wani ya makarci waye zai masa sadaka kai fa kai taka ka zo ka bi shi kai yanzu nafila kake shi kuma farilla yake don ya samu ladan jami suka ce to in za a yi haka ina ga wanda ita ike yi wacce za ka yi itan ike shi ma yanzu ike cikowa to da ka ce sai ma ka tashi ka yi wani kuma ya maka sadaka to ai ga wanda ma ita yake kuma kai ma ita za ka yi amma malikiya suna da fahimtar cewar ba za a yi haka ba amma wasu malaman sun saba musu suna ganin babu abin da zai hana haka ta yi sallar da kake ita yake kuma yanzu gashin kansa yake ci daga sallar da mai sallama shi ma in ya kuskure sai ya gyara kuma sallarsa ta inganta sau da haka dan ya jagoranci wani a matsayin jagora wani ya bi shi babu dalilin da za su a ce bace ba wanda ya ce bace ba suka ce shi ya kamata ya zo dalilin bace ba yawwa ba wanda iba a ce shi ne bace ba yawwa kuma salam akwai a gaba da muka yi karatunmu ya ce Allahu wa rasuluhu a'lam ko shi ne malamai suke cewa eh ya halatta a faɗi haka a lokacin da manzo ke raye ce Allah da sa suka sani Allah ba abin da bai sani manzo kuma ne ma wahayi ya iya zama ku duk ba ku sani ba ya masa wahayin abin yanzu ya sani kuma ya sanar da ku amma da bai nan a raye in aka zo kan wani abu da aka tambaya baka sani ba baka san wani da ya sani ba sai ka ce Allahu a'lam an fahimta sau da shi ma yanzu bai rayu rayuwa da yana rayu wannan abin da daga cikin abin da bai sanin ba to in yana rayu sai a ce da yiwuwar a ce eh Allah da mun suka san za a iya masa wahayi to amma yanzu wahayi ya yanki suka ce to sai ka ta iya Allahu a'lam shine yafi Allah ya samu dace na game da sallar tahiyatul masjid na'am ishe batun cewa da manzo yake cewa idan ɗayan ku shiga masallaci kada ya zauna har sai yayi raka'a biyu gaisuwa ga ubangiji rako ibin da ake cewa tahiyatul masjid wanda koda hudu ba limami yake yi ana yin ta ita to idan ka zo kai a matsayinka na mamu ka zo katar da limami yana hudu baran juma'a ba ka samu ƙwariyar masallaci ba sai ka samu harabar masallaci kai ma hadda kai a wanda ake cewa kada ka zauna sai ka yi wannan raka biyu ta gaisuwa ga ubangiji ko kuma kai tunda haraba ce ba ƙwariyar masallaci ne ban da kai a hadda kai domin hukuncin wanda yake haraba shine hukuncin wanda ke cikin masallaci yadda masallaci ya cika an fahimta ko ban da haka da sai a ce to hudu ba ta yan cikin masallaci kenan sallar juma'a ma ta yi cikin masallaci ce wanda yake haraba ko ba kowa juma'a kowa ya azahar kenan ya ma hukuncin duk ɗaya ne ya shafe ka kai ma za ka iya yi a satin da ya gabata an yi tambaya na ce a ji a binciko ko in an zo mu ƙaru juna akwai wanda ya samu wani abu da yake ɗanjin mai ƙwari-ƙwari sai dai ƙarin bayani <laughs> to tambayar da aka yi cewar mutum ne ya kaɗe wani da tifa ko babban mota ya faɗi mai ƙaramin mota ya zo ya bi ta kan wannan mutum da mai babban mota ya kaɗe mutumin ya rasu cewar a nan waye zai yi kafara kuma in 'yan uwan mabaci sun ce sai an ba da diya waye zai bayar an fahimta ko wanda ya fara kadewa ne ko wanda ya kade daga baya ya bi ta kai ko duk su biyun ne an gane ko to magana mafi inganci kamar yadda yake sun yi tarayya a wajen kuskure wancan bai taka ba sai da aka kade masa ko ka kuskuren farko mai cifa ne fara yi sai ko mai karamin mota ya goya kuskurensa a kan nasa ka sun yi tarayya akan yin kuskuren to akan haka ita ka fara ba a raba ta a ce wannan ya azumin wata guda wannan na wata guda kowannensu zai ka fara ta ya kashe wa Allah rai ba ta salon da ya ce ba bisa kuskure kowanne zai azumin wata biyu a jere don abin da ya faru tsakaninsa da bawon mahalicci ba ta salon da ya ce na kisan ran da maganar diya kuma ta yan uwan mamace sun ce za a ba da diya tun da kisan nan na kuskure ne ba da ganganci ba ne ba mu bukata a kashe kuwa daga cikin kutun da kuskure ne amma za ku ba mu diya to ita ana iya tarayya wannan zai ba da rabin diya wannan ma zai ba da rabin diya sai a hada sai a biya wannan shine hukuncin da ke shine abin da na Umar ya hukunci da shi an gane nasu da domin ba san wanda ba eto eh, ai abin da ke faruwa shine duka sun yi tarayya a matsayin cewar da mai tifa da mai karamin mota ne suka kashe ba Allah saboda shi dai bai taka shi ba sai da aka kaɗe masa shi aka masa shi ƙasa ya zo mata ko da mai tifar da a ce misali zai rayu da wannan bai taka ba ta yanzu baka isa ko baka esin cewa da ɗin da ya tashi ba zai rayu ba da ma wancan bai taka shi ba an fahimta ko sau da haka dan fita daga wato yiwuwar a ce wani ya je wa Allah da laifin abinda bai sauke ba sai kowane su zai yi kafara ta azumi wata biyu sannan kuma za su haɗu akan ba da jiya kamar yadda in aka yi tarayya wajen kisa na ganganci da wanda ya riƙe da wanda ya maka abin dukan da wanda ya sakalo shi suka za a tarkata su a kashe a matsayin sun yi kisa rai haka abin yake su ba na na yan eh, uwan mamaci da aka yi musu kisan kuskure ba su yafe kisan ran da aka yi musu ba su kuma suna da haƙƙi kan ran ɗan uwansu da aka taɓa ana ba da jiya wancan kuma azumi Allah kaiwa na ka kashe masa rai ba ta yadda ya ce ba ka fita haƙƙinsa shi da ya ce ka yi azumi amma su waɗannan ‘yan uwa ka azumi su ba su ake wa azumi ba Allah ake wa azumi to haka abin yake in ka jana amma kisa na ganganci shine dama ko a kashe ka sai in kaga an yafe maka kisa shine ake dawowa diya a kisan ganganci amma kisan ganganci amma shi na kuskure dama ba magana a kashe ka tunda kuskure kai sai dai magana ka biya diya amma sa iya cewa sun yafe ma diya wannan kuma magana ce ta ku je ku daidaita a roƙa a ban baki a ce to ai wannan duk ma abin za ku a baku bai kai daga garin ta kuka rasa in suka yadda suka fi shi ke da kai sai briefing idan tun bugewa farko eh. mai tifa da ya bige shi an tabbatar bai shura ba mai karan mota a guje na zuwa iba ta kan gawa shi ma yana ciki tunda ana da yaƙinin ga wanda ya kisa ai shi zai yi kafara shi zai yi biyan diya wannan ko ya bi ta kan gawa ne wannan ya fili yake subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu